أعوذ بالله يقول المسلم رحمه الله قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا قال حدثني الأعمش عن زياد بن حسين عن أبي عالية عن ابن عباس بقوله عز وجل عن ابن عبد الله بن عباس أكم فتن الله سبحانه وتعالى ما كذب الفؤاد zuciyarsa ba ta kuskure ba mara dangane da abin da ya gani ƙwari ce ra'a muhammadun rabbahu azza wajal abdullahi dan abin ce ni ina ganin wannan aya tana nuni ne akan cewa annabi muhammad ya ga ubangijinsa bi kalbihi ya gan shi da zuciyarsa maratin su biyu wannan aka kida ma a in abdullahi dan abbas annabi sallam ya ga allah ya ga allah wajen na aisha ita kuma da ce ni ce farkon wacce na fara tambayi manzo alaihi bayan ya dawo daga isra'i an gane ko to cewa shi ya ga Allah take cewa a abin ga Allah ba an gani na mara'a jibril jibril ya gani an gani ko jibril ya gani duk wannan ru'iya din take nuna ganin jibril ne ra'a jibril wala wasitu miya janahi ya ga jibril yana da fifice guda 600 wanda yake cikin sai musulmi hukumanta قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سنة أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حدير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسلم شيء من ولدت له ابنته duk wanda aka haifa masa ya falami ita ha bai binne ta ba wai zarma udatu su'ilan falami ita ha bai binne ta ba walam yuhin ha wulakanta ta ba walam yushir waladahu alaiha bai bibita ƴaƴansa ko ɗansa namiji a kanta ba ya'ani azzakar shine da kenan adkhalahu Allah bi aljanna Allah zai shigar da shi aljanna saboda wannan yarinya kaga walam yidaha bai binne ta ba walam yuhina bai wulaqanta ta ba walam yusir waladahu alaiha bai dan sa namiji a ta ba an gani ko domin cewa su wa iza wato yake cewa wa idza a ba yake cewa wa idza bushira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu mutawaddan wa kadhib يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب idan an ba wa ɗansu namiji a mace walla waje wa wadda sai fuskar su ke baki yana mai cika da batsewa da fushi ya tawara min alƙomi hamma ya dinga ɓuya unguwa wai don kada a nuna shi cewa ai wancan a masaya shi abin kunya ya dinga sallar lami yana wasiƙar jaki cewa a yumsiku ala hunin shin ya rike ta bisa wulakanci ma'ana ya rike ta ko ita gaba da wulakanta ta shine nan yace wala ha am yadusu fitram ko kuma ya karbe ta aka je turbade ta shine wa'ad wa'adul banat kenan nahar salam an wa'adul banat wa man'i wa hat an gane wa kasratul qil wal qal an gane ko yake cewa a da kalifin lawun janna allah zai shiga da shi wato a bisa gwargwadon abin da kasance na aiki hadisi ne hasan alisan ala hasan ya fi ala muawiya alisan asimun al'ahwal an ikirama alibin abbas bali ci sabar rasulullah sallallahu alaihi safaran a nufi ya wajen tafiya faƙamar tisa ashirata ya zauna a tafiya nan tsawon kwana goma sha tara ne yusalli raka'atini raka'atini yana sallata dukkan wata raka sallah mai raka a hudu yana yin raka a biyu wani lokaci sati biyu wani lokaci wata ruwa kwana goma haka ke sabani a wajen sahabbai to za a iya ɗauka dukkan ya faru dukkaninsu ya faru ghalibin abbas abdullahi da abbas ce fana halu to da haka mu idan safar na idan mun yi tafiya a kamna tisa ashira muka zauna muka san za mu kwana goma sha tara to shi kenan sallai na raka'atin raka'atin za mu dinga raka'a bibi ne har mu koma gida fa idza qamna akthar min zalik idan muka san zami sama da haka sallaina arba'a da mutu duk mun san zami sama da haka raka raka'a hudu zamu a to shi zaka kasarin a hanyar ka tafiya ne amma da ka zuro da ka san zaka yi sama da sha wannan zaka yi sama da sha tara to sai ka dinga a biyu to imam malik rahimahullah yace babun idza ajma'a muksan hmm. haka yi kullu babu a cikin muwatta babu da ke magana akan cewa idan mutum ya yi niyyar zama a garin da ya tafi shi na ta masala sai dai idan ya san wato duk zaman da zai ce kwana uku ba to a na lokacin zai dinga yin wato a kasar sala to amma wajen shi imam malik abinda za ce a jima'a muku san shi ne ya dinga yin ya san zai zama na fiye da kwana hudu a garin kwana hudu zuwa sama a malikiya idan na san zan je abuja in yi kwana hudu ko sama da kwana hudu to na je zan cika sallah sai dai idan na san da na je duk sallar da zan ba wa ta fice wato duk da zai ba zai fice kwana uku ba to yanzu zai ci kasura haka dawo ya Allah kuna ji ko to dama kenan malikiya maza ba ce madarasa ce umariya to a shi wajen abdullahi dan abbas cewa a idan muka yi tafiya muka san zamu tafiya sama da 19 to zamu dinga cikawa ne amma zamu yi 19 ko kasa da haka to za mu dinga yin raka'a wato bibibibi ne na'am to shi ma malik wancan ra'ayin ya ɗauka to da wani zai ce zai ɗauki wannan ba wancan ba yayi an gane ko na'am قال حدثنا عبد الله وحدثنا سعيد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج الحجاج بن أرطاه ضعيف ne hajjaji ibn arba amma da hadisan da suke cikin anan a cikin nan galibin suna da asali عن الحكم عن الحكم ابن عتيبة نعم عن مقسم مقسم ابن بجرة نعم عن ابن عباس قال شيء اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف النبي صلى الله عليه وسلم أرانا رياك طائفة يا انت من خرج الي تكون ونديته وجنسه min abidul mushrikin daga cikin bayan mushrikai shi dama bayi ne na mushrikai an gane ko sai ya zo ce annabin Allah na bi sai ci tuna an gane domin annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallam komai yana da iko akan sa dama annabi sallam zai karɓar kayan kayan ajiye a can kuma ya bayu ah to karewa baban kake da iko akan ka banda da annabi an gane ko lamun mun gode ma wato a ce kai da ka mutu ka je gaban Allah ba ka san wa'annan ma'anoni ba ai da matsala ashe annabi ma kai kallon hadarin kaji kake masa هلا يستشيهم نعم قال لسنا عبد الله ده سنة صحيح قال لسنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسنا معاوية نعم قال لسنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابلة قالت وكان عكرمة يكره بيع القصيل يتعني النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا المحاقلة ده مزابلة لابد المحاقلة ده مزابلة ده أفعيني إلا إياكا an gane ko a ce muhakala a zance mafi kyau wajen cewa ne ga gona ta nan ka ka aikata amma ka sani wake da zai fito a ciki na wani don wake ya ba kaga wannan an hana shari'a ta hana sanan musabana shi kuma bai'u simar qabla budu'i salahiha sayar da amfanin ice amfanin itaciya ko itaciya kafin ta nuna illa al'araya al'araya annabi sallam ya halitta wannan ta ba an gane ko wato wanda wanda ya shafi dabinin kwarai da gaske eh wata masara ce naga ta fara daukan goyo no siya ba za ku ya cewa shi a kira ma ya kasance ya karu wani a tafsir shi a ta a ce ma wani a raya ta ce na kamar amma idan ba da ba da a ta ba su na yau a ba su tsari ba shi ke sai a tsotun jaza sai ya yi tsarin sa'adullah kada hadisi a bi kada sa'adullah muawiya قال فأبي إسحاق السبيعي يعني الشيباني أنا كامل هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمت أهل جرج النبي صلى الله عليه وسلم يا أي كانوا سيك أزوا متى من جرش قريني ينهاهم أن يخلطوا الزبيب والخمر وتياهنا تشاكوا كعكوشيش الزبيب لدى كوشيش wato a rubuce shi da shi wajen a wani shi daban kuma a wani shi wani da قال سنا عبد الله قال حسن أبي قال سنا أبو معاوية قال سنا نعم الشيباني يعني الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صلى على صاحب القبر بعد ما دفن annabi sallam ya yi sallah ga ma'abocin wani kabari ba da malufi da bayan an binne shi a gani wannan kurjuwa da hadisi shi sai musulun sai bukhari قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش أنا أبي عمر عن ابن عباس قال كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب an kasance akan tsima wa manzan alisallam ya ce azabib wato busasshen inibi yunqa'u na ma ma'ana sai zama cewa ana yi masa tsimi a yi masa tsimin busasshen inibi ba da ci sharabuhu sai ya sha al-yawma kwana ɗai gada da washe gari wa ba'd al jibi za mu ta na hajji zuwa na kwana na kuma ya amuru bihi sai ce a ɗauko shi bai ba sai a kayan mutane shi A yi haraku ko ya ce a zubar an gane ko kenan tsimi baya fice kwana uku wannan shine a sunna da abin da zai baka tsimi kai fice na kwana uku wannan shine asali na sunna to amma bayan kwana uku shi kenan za a iya kallo wato askara a wani muskir yana sa maye ko baya sa maye idan baya sa maye to wannan sai ka ce za ka bi sunna ka ce sai da an ce ja laka an wato tuhara ƙaho ka zubar da shi ko kuma ka ce za ka ba wani amfani da shi za ka ajiye abinka ka ajiye za ka domin tsoron da ake kada ya zama zari'a ne zari'a ta fiya hanya maye نعم قال سنا عبد الله قال حدثني أبي قال أبو معاوية قال الفتن أجلح أن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ما شاء الله وشيت صلى يا جون متينا شو الله يرسو هكا كي ما كسو هكا الله يتأرى هكا كي ما كتأرى وقال شي بل ما شاء الله وحده هاي شاء الله كده يرسو بنيبا أجعلتني لله جدا كاسن يعني نزمن كيش يقى الله ما شاء الله فقط كتي هكا الله يرسو وانا دي سين قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سنة أبو معاوية قال سنة الحجاج ابن أرطاكنا ابن أرطا ضعيفني عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فيلي fili betel laisa bainahu shay'un babu komai a gaban sa kenan ya halatta kai sallah baka sa sutura ba idan ka san ba wani abu da zai zo fice ta gaban ka to amma shi ma gaban in gaban ka zai zama cewa baada wato ka yanke wani guri ba'da mamarar sha wato inda rago zai iya gifta ta gaban ka mutane za su fice ta bayan nan kuma za ka iya hana su ba idan zan yi sallah nan sau wani zai zo ya fice ta farkon tabarman nan ba zan hana shi ba ta karewa ma ta yadda wani tafin na yana nan ba ka hana shi ba domin idan kai sujuda so ake yi bayan kai sujuda a samu mamar rusha an gane ko gwargwadon yadda gurin da zai shi rago ya iya ficewa an gane ko wani zai iya giftawa a da haka shi ma imamu shafi'i ya rinjayar a cikin ikhtilaful hadisi littafi ne nasa eh kwarai da gaske to sai zama cewa قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان أبو معاوية قال لسان الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال بعث رسول الله sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn rawaha annabi sallam ya aiki abdullahi ibn rawaha bi sariya wata rindina ta mayaka fa wafaqa zalika yawm aljum'a wannan aikin sai ya dace da ranar juma'a qala mai ruwa ya ce fata kaddama ashabahu sai cewa shi abdullahi ibn rawaha zai ce kai ku gaba ku tafi wannan yakin ni gaskiya ina son zan yi sallah bayan annabi shi ne gaba ni zan zo yi sallah a bayan annabi wa a ta takhallaf ni zan dan jinkiri ne kadan fa usalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam in sallata da annabi sallam aljum'a ta sallati juma'a thumma alhaquhum daga baya zan ku kuje kawai eh kuje zan biyo ku qala ta falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga abdullahi dan rawa'a fa ce ma mana aka an tahudu ah ya baka jijjibi kai samu ko ka tafi tare da abokanka ba مع صاحبي ترى أبو كنك فقالت فقالت أردت أن أصلي معك الجمعة ya annaban Allah na so ne ne sallar juma'a tare da kai suma alhaqahum sai in riske su qala ce faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai misali ce law anfaqta ma fil ardi wallahi da zaka ci da dukiyar da take ban kasa baki daya ma adrakta ghadwatahum wallahi ba za ka samu ladan sammakon da suke suka tafi ba ma'ana ko da kai sallah a bayana da wani aikin alkhairi duka dauka ka yi sadaka wannan abin duniya da take da abin da ke cikinta wallahi ba za ka samu dadinsu ba su da suke samako a shi ya nuna da aikin alkhairi a tafi da wuri kuma in ba kula ba kama an ƙara nuna maka cewa umarnin Allah ne da manzon sa aka ce mata kai me kuma kake jira to wannan shi yake nuna ma cewa kiyasi da auna auna wani lokacin matsala yake jefa mutum kai ne babanka ko malamin ka ce yi kaza ta shi malam to yanzu kaza to ai ni ina ganin kaza kaza kaza wai kai kake da dabara kai kake so ka leko inda ba su leko ba mahaifinka fa da ya tsuguna ya fi ka asali da kana da hankali to ai asali abin da ke tsakanina da mahaifina soyayya ce da haka tunanin da jefa da shar ma babu wannan abin asali abin da yake da ala malam ne bai ce mu fa asali tsakanina da shi kauna ce kuma dai ka san me ake nufi da malam duk malami na gaskiya suke ɗalibin su fi shi sai dai ba malami ne na gaskiya ba na rantsi da Allah duk ɗaya malamin gaskiya suke ki ɗalibin su kare sha wahala da ya sha wajen karatu an ga gana cewa ai ka dan gutsara musu ai ka zaka zato ba ma ba ma magana fa gaskiya ba ba magana gaskiya ake wani shirme kake zuwa kake mu musa din yi mana akai amma mun gashi mana muku ba ma so ku riski irin matsalar da muka samu a karatu to amma da gefe wata kuma ɗalibi ya koma na cewa to ai an ma kai malam fa bai gano ba to inda malam ya gano ai malam na jin malam fa bai hakaito ba sai ki masu dabarar gida ba su kowane mutum ba Allah ke to shi ke nake cewa ma muna haka an taga duwa ma ashabi to kenan to kenan an gama hadisi ko to sake cewa ƙalisa abdullahi ƙalisa الله abin ƙalisa ابي قال سعد معاويه alhajjaji duk wannan na gaya muku yana da rauni shi an gane ku to amma da hadisansa wana ji da kyau hadisansa a nan suna da asali sun zo ta yi hanyar waɗanda suke tsaye ai ko da ga an inganta su an gane ku ana inganta su da kyauta hanyar da suke ba ta ba kwarai da gaske قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان أبو معاوية قال لسان الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس أن نجدة الحروري mutum ne ya aika da wasiƙa zuwa ga abbas ya sa'aluhu yana tambaye shi akan an katilu subiyan akan kashe yara a filin daga wa anil da kuma wato rara ko taɓo. na yaƙi liman huwa na waye akwai ganima akwai humus humusi ana yin sa kafin a raba ganima shugaba zai ce a ware ɗaya bisa biyar ku aje shi a gefe kuma bayan an raba mu ja, idan ya halatta ka ce aka kawo aka kawo mun karanta da kuma wasa sai aji wani ruwan sa ne ya rike ruwan sa ne ba wanda ya ga dama na waye wani sabi akan kuma cewa yana tafiyarsa akan wato shi yaro mata yanqati'u anhu al yaushe maraici zai yanke gaba da yaushe za a ce ba maraya ba wa anin nisa yana tambayar sa akan mata ya halkana yukhraju bihinna shin ana tafiya da su yaƙi? an gane ko aw yahdurna al ko kuma kawai za a fitar da su ne a aje su a gefe ko kuma a'a za su je yaƙin su ma wa anin abdi ya tambaye su akan bawa kago sun tambayoyi masu maimanci ko hallahu fil maghnami nasibin nasibun shin yana da kaso a cikin ganima qala ce baka tabar ilayhi ibn abbas abdullahi ibn abbas ya aika masa da wasiƙa cewa amma su biya ni yara fa in kunta al khadir wato wannan ana raba abu da kore kuna ji ko idan ya zamo mai kyau idan ka zama aƙili masani an gane arifun kafir kana iya gane wannan kafiri ne minal mu'min wannan mu'mini ne an gane ko ka gane khabir din a a wato wannan idan suna faɗa abu da abin da suka sa masa a duniya hulwatun khadra da abin da aka sa masa kore an gane ko alama ce wacce za a iya cewa abu ne wanda ya mai kyau ma'ana an kana da irin kwakwalwa an gane ko kana da kwakwalwa kana iya gano kamar abin da suke ɓoye kana da zurfin tunani kana iya gano wannan kafiri ne wannan mumini ne a watanin ka kashe su amma ya za ka iya ganewa wannan yaro ne ya za ka iya gane kafiri a ciki ya za iya gane musulmi a ciki to hanci nan ba magana kashe su wa ammal tawar kenan sai da in ka zo ruwaya za ta iya faruwa ka ɗauko wannan khabiri kama wannan yaron ya murɗe ka sai kashe shi da zai sau da menene ya iya gane cewa in ya girma zai zamo kafiri a ruwaya ubai wato wato ah, wannan ka'ab wato ubai bin ka'ab ya ce wa amal khumus wannan khumusi tabo fa kunna naqulu muna cewa innahu hulana ai namu ne fa za'ama qawmuna sai mutane suka ce annahu laysa lana ai ba namu bane wa amma nisa eh ba namu ne na shugaba ne shugaba zai sa wannan tabo ga dukkan wanda ya ga dama wa amma nisa amma su mata fa kad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yukhraju ma'ahu bin nisa akan fito da mata yaki tare da shi fa yudawina almarda dabi'a sai su bawa marasa lafiya magani an an tafi da mace sai ta wato su ake su kawai su bada magani kamar yadda su musulmi suke yi wa ya kumna aljar hasis tsaye akan marasa lafiya waɗanda aka raunana wala ya hadur da alkitala ba su halartar yaƙi wa amma su biyu shi yaro bayan katsi wa an hulitubu maracci yana yankewa gare shi na izahtalama idan ya mafarki wa amma abdu shi ba fa laysa lahu fil magnami nasibun ba shi da kaso a ganima walakin da sai da su cewa sai da su cewa su kada kana yurbahu lahum ana dan ba su wani kaso an gane akan yi musu kaso a cikin ganima a cikin wannan kwadari ta wannan da di sai da قال اسمع عبد الله قال حدثني أبي قال اسمع أبو معاوية قال حدثنا العمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أن السلم يتشي ما من نام ما من أيام باب كوانكي العمل الصالح فيها ايكم الخير suka zamo a cikin su ahabbu ila Allah mafi soyayya الله من هذه الأيام يدعو al كوانكي يعني أيام العشر kwanaki yani ayyamul qal yace qalu ya rasulullah sai suka ce annabi Allah wal jihad har ma jihad fi sabilillah wajen abu tabbacin Allah qal yace wal jihad har ma jihad fi sabilillah illa rajulan sai dai ga wanda ya fita jihadi din ya zamo kharaji bi nafsi ya fita da ransa ne wa malihi da dukiyarsa a kashi a kwace dukiyar su malam yarje min zalika bi shay'in bi dalu kumai ba ma'ana an kashe shi kuma an kwace masa dukiya to shi ne zai samu yadin da yafi na wannan hadisi ne sahih قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا العامش عن أبي صالح وحول سنة قال نعم، وقال حدثنا وقال حدثنا العامش عن مجاهد ليس فيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني ما من أيام العمل فيها يمكن كذا ما من أيام العمل فيها يمكن الصالح العمل الصالح وانا العمل فيها كل شيء صالح بقى kun gane babancin قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا العمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبريل عن ابن عباس قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وتم تهتاز وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إلا الله إن أمي ما يبيها ماتت ترس وعليها صوم شهر أنا بنت أزمين وتهدى أفأقضي عنها نابيها متى قالت فقالت أرأيتي وأنا لا باري لو كان على أمك دين دا أنا بن ما يبيك باشي amma kunti taqdinahu zaki biya qala take cewa bala zan biya qala ce fadainullah azza wajal haqq wato bashin Allah wajen sulki ce mutun canza da abiya fa ai mun tattauna akan wannan da hadisi sa'ad bin ubada da na abdullahi dan abbas sun muka tattauna akan sabu bidaya na sa'ad bin ubada ya nuna cewa na bakance ne na abdullahi dan abbas ya nuna koyi na azumin ramadan ne an gane ku to waɗanda suke yi kiyasin azumin bakance da azumin ramadana tunda sun haɗu wajen wajabci su da haka kenan duk wanda ya mutu ana bin su azumi sai ya rama sai an rama masa na fata an gani hadisi sa'ad albinu ubada na bakance ne shi kuma wannan na ramadana ne malik rahimahullah yana cewa wani baya yi wani azumi sirin bakance ne shi abinda ya dauki hadisan gaba ɗaya raba sa kai ƙabiya ya ɗauka kwaya ɗaya ya ɗauke su ƙabiya ɗaya ce da wannan da sa albina abu ibada yana ganin abu ɗaya ne wani ba zai wani azumi ba sai ce kamar yadda wani ba zai wani sallah ba eh yace qala sana abdullah قال عن سنة أبي قال لسان أبو معاوية قال لسان ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس قال qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la in baqitu ila qabil idan na rayu shekara mai zuwa da asuman ta yawm tasa zan ma azumci tasu'a dan azumci yini na tarshi ma an gane ko ka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba yayi ashura bi tasu'a ba da in baqitu ila qabil a wata ruwa da ina ishtu ilin kafin al-suman na tasa idan na rayu a shekara mai zuwa to zan maye da tsananar tara ɗin an gane ko ta zai zama shi ma suna ce kauliya kwanai da gaske ta su a shi ma suna قال سعد الله قال حدثني ابي قال سعد معاويه قال سعد بن جريج عن عطاء عن ابن عباس ان قال شيء رمر الرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايس السرباء يا ايس ثوري في حجته يا ايت حجته wafi umarihi da umararsa kulle baki daya wa abubakar wa umar da abubakar da umar wa usman wani kwalafa da halifofi a baya ma'ana ta sarfa a dawafi ake nufi don kada wasu na ɗauka cewa wato an ramul wato zai zama kafir a da zamanin ya alif salam zai zama ya taƙaita a zamanin annabi sallam ne saboda hadisin bukhari da tirmidhi cewa mala'ika jibril ya gaya mun cewa ga can mutanen maka suna yama ɗiɗi cewa ai ga wasu mutanen da zo muku daga garin madina zazzabin madina ya rugurguje su ya kudu ma'alikun ƙaunin ƙaduwa na hun wahalatu yasrib wannan kina na'am ya ƙara cewa قال سنة الله قال حدثني أبي قال سنة أبو معاوية قال سنة الحسن ابن, ابن الفقيمي عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل دون يقضي جاء أيكي هجي قاقاوة فليتعجل kun ga karatunku ya dawo da wancan sani shin umarnin nan na ƙur'ani da yake zuwa cewa taktadin faura a wita rahi الأوامر تقتضي الفور أو التراخي أنقاني sun umarni da ake umarni da su taktarai fara suna hukunta gaggawa ne ko kuma jinkiri kaga abinda shi maliki rahimahullah ya dauka aikin hajji wato adad tarahi ne shine kuma ya farin jaye domin annabi sallam a shekara ta biyu aka bar da ta masa aikin hajji ko ta uku amma bai aikin hajji ba a shi shekara ta goma sai shekara ta goma kagan da ya yi ce ta kasar zai saura da zai yi fi awal wahala ko ba ka ba a farko zan da aka ce an da ta zai tafi amma ko bai tafi ba sai a shekara ta goma hajji tura da tsakaninta da sosai bai fita ba da uku ba to kafin kenan shi kenan طبعا من أراد الحج فليتعجل حديثه حسن قال لسنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسنا عبد الرحمن بن محمد يعني المحاربي قال حدثنا الحسن بن عمرو عن صفوان الحمال قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا صلى الله من أراد الحج فليتعجل duk wanda ke son aikin hajji yana bace aikin hajji ya gaggawa ka gaggawa ka kudin ya kare ka farashi tashi da ɗan tabbacin su sai dai bullowar rana da wata da zuwan damuna da zuwan kaza da zuwan kaza an gane abubuwa da suke towa da wajen Allah kai tsaye amma abin da Allah ya sallata shi ta hannun wani ake mai koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shinkafar hausa naira 1200 ba fa daga buhu sai tukunya ba fa ba daga buhu sai tukunya ba daga buhu sai tukunya 1200 wake 1100 daga bushe tukunya wake mai arashi da 800 kwano alkama 800 waken suya abinda zubar da shi ake da a gona an gan shi kwano 800 kai hasbunallahu wani wakil amma ta addu'a ba za mu daina ba Allah ya ubangiji Allah ka tsaye mana haka Allah ka rugurguzo mana da abu to a ga rayuwar nan ki sa wani mutum ka ce mutum ƙara aure sai ga mutum ya shiru to ki sa da aure zaga wani lokacin ta karɓi irin wannan da wani lokacin ta ki karbuwa a yi ta fama sai da cewa ba a yi auren ba yadda zaman to Allah zai muku a yi amma gaskiya dai ana cikin yanayi tsakani da Allah wallahi sauki ko sai na Allah ramon ma neman ƙarar shi sosai ina muka ne قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سنة إسماعيل قال أخبرني سفيان سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس النبي صلى الله عليه وسلم يا يسلى صلى عند كسوف الشمس ثمانية ركعات وتركوء تقوس وأربع سجدات لسجود هدو أنغانيكو ركع بيت من ركوء تقوس هو كبا قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عن هشام قال كتب إلي يحيى ابن أبي كثير يحدث عن عكرمة أن عمر كان يقول في الحرام يمين يكفرها قال هشام وكتب إلي يحيى يحدث عني على ابن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين يكفرها نعم فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ina ganin damu bar shaka ashirin da nawa Allah ba shi sai mu tashi dubu biyu da ɗaya kawai insha Allah abinda mu kula da alkamaladin abinda mu kula bisu suri Allah ya fi mana Allah musulmi وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم